Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz baballe ke gabatarwa. Wasu manoma a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana wakilin Abdulhab Muhammad irin matsaloli da ƙalubale da suke fuskanta musamman a damunar bana. Manoman dai sun ce wasu sun samu kayayyakin aiki da wuri yayin da wasu kuma ba su samu ba. Kada na ja ku da nisa ga dai tattaunawar tasu inda wani manomi ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Sani Garba Darazo sakatare na wifan da da local gamma yaya ka fuskanci a shirin noma na bana idan muka duba irin matsalolin da yake ko kuka fuskanta eh, a shekarar da ta wuce lallai an samu matsaloli duk da dai an samu wasu lokal gama din sun samu kayayyaki complete abin da ya kamata a bayar da wuri da mhm. wasu kuma gaskiya ba su samu ba mhm. wanda abin ya kamata a ce a november ya kamata a ce komai yana hannu to wasu kuma kaga sai a watan biyu ma suka samu kayayyakin eh. to baya da haka mutane sun yi hoɓasa saboda gaskiya mutane suna da kokari sun san ribar da yake cikin noma mm. ko mutane sun yi investing kamar ni na noma ya kai hekta guda na alkama wanda har ga allah wajen da na yi noma waje ne fadama mai kyau wanda yake a cikin bocis state yana daga cikin manyan fadama wanda ganji gina ne wanda da rajuwa lokal gamma to amma har ga allah a ƙarshe lokacin da alkama ta zo yin kai an samu stem bora wani cuta wanda yake shanye alkama wanda kuma har ga allah ba mu gane abun da wuri ba saboda haka mun samu matsala sosai wanda in za ka samu buhu goma ne sai ka samu da kyar ka samu buhu uku kuma an samu matsalan kayan harvesting dan ana harvesting din shinkafa yanzu bai wuce naira 700 zuwa 1000 ba amma alkama saboda wannan wahalan wallahi akwai wanda suka yi harvesting ya kai 5000 4000 kwa buhu to idan muka duba ainihin kaddamar da shirin noma idan ba wai sai na rani ko na alkama ba shirin noma ga baki ɗaya inda ke a jihar yaya za ka ce idan aka lura da ana ce ma ba a samu taki da wasu kayayyakin kashe kwari da wuri ba. Eh kamar matsalar ah, da ka tambaye ni gaskiya ne a fahimta ta wani lokacin mu a jihar bauchi wanda suke wucewa ga suke ɗauko produce ba da gaske suke ka samu manomi da gaske yake yi wanda ana buƙatar noma mutum dubu su noma sai ka samu wanda za a yi musu risa ga su mutum ɗari uku ba ɗari bakwai ina sai wanda suka karɓo program ɗin su daibatin kayan to gaskiya wannan shi ya fi mai da mutane baya. wato eh, in na fahimce kai dai manomi ne amma kawai na alkama kawai ko. ina noman shinkafa ina na masara mhm. kuma kuma da santan ina yin na alƙama to eh, kun samu taki da wuri mun samu taki ne kama a gara zo lokal gamu mun ya ita ce mu da wuri an ba mu kaya da wuri kawai wannan matsala da muka samu ne stem boran na mu shine ya su mana to sai magana a bestin gaskiya nagode to gabatar da kanka sunana Musa Auduwa ni ne chairman na manoman alkama na Bauchi local government to ina so ka gaya mun ainihin matsalan da yake aka fuskanta na shirin noma a jihar Bauchi? Eh akwai matsalolin kashi-kashi ne. Na farko akwai matsala daga su kansu manoma. Na biyu akwai matsala daga bangaren su hukumomi wadda suka tsaya suka jajirce suka ba da kuɗi suka sinkin ɗin dukiyarsu a kai na uku akwai matsala ta da take zuwa daga ubangiji neca so matsala ta farko daga bangaren manoma shine rashin planning yawanci za ka ga manoman manomanmu ba mu cika damuwa da planning alal misali na shirya zan noma alkama to in ban iya in shekarar farko ne da zan noma alkama ya kamata na je na samu wadda ya san noman alkama ya ke noman alkama ya san sirrinta ya baje ni ita a faifai ya gwada mun yadda ake yin ta na biyu kayayyakin da ake bukata mutum ne zai ce maka zai zo noma amma ba shi da gonar da zai yi mutumin ne zai zo zai ce maka noma ba shi da iri mutumin ne zai abin ɗinsa bai tanada masa wani abin da ya dace a ce ya tanada wadda zai wannan aiki ba kaga wannan matsaloli wannan matsala ce daga bangaren shi kansa manomi matsala ta biyu daga bangaren hukuma shine rashin ba da kaya a kan lokaci al misali ko na bara wanda muke kai a kai wanda muke eh, a kai yanzu muke magana a kai yanzu haka na bara ya kamata a ce alkama an shuka ta tun a watan goma sha ɗaya na kowace shekara farkon ɗaukewar farkon shigan kaka'a damuna ta ɗauke sanyi ya fara shigowa a lokacin ya kamata a ce an shuka alkama zuwa watan uku an yi ta gama nuna an girbe ta in an yi haka za a samu yield mai kyau mai yawa in aka kauce ma haka kuma za a samu kuwayin kuwayin shine inda ya kamata a ce ka samu buhu arba'in da kyar sai ka yi kokari ka tsere da buhu goma kaga asara ta shigo to rashin ba da kaya a kan lokaci yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta wannan kuma ɓangaren hukuma ne dole hukuma ne za ta sa idanu ta tabbata cewa an kauce ma wannan Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu abauci Abdulhab Muhammad sai kuma jul Ladas Gresham da ta daidaita mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.